إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya rayuwar rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis wanda yau ita ce ranar 18 ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1440 yau ita ce ranar 23 ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya ba mu ikon halartar wannan majalisi da tafsirin alkur'ani na bana ke gudana a wannan masallaci da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja to idan yan uwa ba a mance ba a jiya mun ji wani yanki na ta'annuti ko kace wuce iyaka na banu isra'ila na ainihin izgili da suke wa allah tabaraka wa ta'ala dangane da neman su ga allah ƙarara wani abin ba ana buƙatarsa ba ne ana so ne a ce yau an ƙura mai wa'azi an ƙura mai wa'azi wannan yana daga ciki amma idan ba haka ba mutanen da Allah ta'ala ya jarabce su da fir'auna da bala'in fir'auna da irin masifa irin ta fir'auna a idanunsu suka gane ba labari ba Allah ta'ala ya gwada ikonsa da izzarsa ya halakar da fir'auna suna gani Allah ya tsiratar da su to ko mu da muka ji labari ba a yi a gaban mu ba to lalle mun san Allah Allah kuma dole ka girgiza a ce maka irin mulki da fir'auna yayi da karfin da Allah ya bashi da matsayi da Allah ya bashi amma Allah ya halakar da shi kuma ya dauko gawar ya aje muku a gabanku kuma waɗannan mutanen da aka yi ma wannan gata su dawo su suke wa Allah tawaye su ne ‘yan tawayen Allah ta'ala lallai wannan akwai abin duba mutukan gaske sannan yana da kyau kowa ya sani musamman ma masu wa'azi kowa ya gano wannan a cikin eh, bayani na wannan kissa da muke ji a suratul baqara cewa in dai za ka ɗauki ragama inda za ka ɗauki ragama ta cewa a bar yin abu kaza to kana ta yi ana ganewa inda za ka ɗau ragama cewa abu kaza a daina yi to za a ma izgili misali a zo gidan buki ka ce kai mata da Allah a rage murya kofar gidan na akwai maza to sai a sa miki suna sa'idawa ustaziya abubuwa cewa fa kika a dan rage murya kawai akwai maza a waje yanzu kin yi abin da ake ce annahayu anil munkar kin hana wani abin da yake laifi to shi ma za a sa miki suna sa'idawa wato kana zuwa kusa da Allah kana fuskantar matsala da makiyan Allah ana ganewa cewa fa aka yi abari a gidanka ma a gidanka ma idan zaka matsa da abari to za a ce addinin kai da zafi ana gane ai kai addinin kai yana da zafi idan mace ce ce kai safa ma sai na saka yi ta rigima akan safa da wata rana malamin mai na karatu ce duk mutumin da imanin sa bai kai ba a ce mace sai an mata fada ta sa hijabi yace malam ina addini ai ba addini sai an mata fada ba bukata kamata yi kai wa kanka fada safa kai wa kanka fada ana ganewa ai misali kenan kaga ai kananan abubuwa ne bin nisba akan manyan abubuwan da ga suna a zahiri to amma ala wato alal aqalli in dai ka bude baki ka ce a bari sai an ma wulakanci bare kuma a ce kana yin wa'azi mai zafi yau ka ce mutane su kawo dukiya taimaki addini an gane ai misali da yanzu za a yi maki test ko a rubuto miki a ce to yanzu ana buƙatar kaza na musulunci kayan wa'azi wane ne a rubuto miki sai ki ce a to ai ina da ƴan uwa bari su ba musu test su ma su shigo cikin wannan lada aikin masallaci ko makaranta za ce wannan ta sa wa dukiyar mu ido ana ganewa ta sa mana ido ta yi kaza ko ya sa mana ido ya yi kaza wannan ɗabi'a ce irin tamu wannan ka ce haka muke Allah ta'ala ya gyara mana ɗabi'un wato ɗabi'unmu kuma ya ƙara mana haƙuri in dai za ka yi wa'azi ba a tsangwame ka ba to ka bari ka fita kawai ka zauna ka zama dan ba ruwa na dan abiya rima a shakidi an gane yayi ka zama dan ba ruwa na duk abin da za a yi banna ba ruwanka ka san ko a cikin malamai akwai irin waɗannan ana ganewa yi yau da za ka zo makaranta addini don malamin da zai ga yara suna tsalle-tsalle suna abin da bai dace ba ya shiru ya kau da kai yana farin jini wurin yara amma yana bakin jini wurin Allah domin mugun mutum ne maciyin amana domin yara na ai amanar sa aka bayar ko ba haka ba cewa a koya masu addini da tarbiyya sai aka ga yaran nan wancan yana zagi wancan yana tokari wancan yana duka dabia yara dai da muka sani me ya kamata kowa ya ce a bari idan mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu suka janye ba ruwansu ɗaya ne zai ce a bari to ina mai tabbatar ma zai yi baƙin jini wurin iyaye zai yi baƙin jini wurin yara zai yi baƙin jini amma a wurin Allah fa zai farin jini muna gane wannan to wannan yana daga cikin abin da al'umma ba su ganewa yana daga ciki to kada wannan ya koyi gare ka annabi Musa wanda ya jagoranci ko da ma bai zo musu da addini ba akalla ya zama wanda ya jajirce ya raba su da bauta ko ba ka mun karanta ba da bayi ne su ana wulakanta su da su da matansu da 'ya'yansu yau wanda ya zo ya fitar da kai kan dalilinsa ka samu freedom za ga a duniya ai habbukin tuna shi ake a ce wani shi dalilinsa muka samu me freedom muka fita daga bauta ana gane waye bare ko freedom din da annabi Musa ya sama wa banu Isra'ila bai sama musu yanci kadai na fita daga bautar Fir'auna ba a'a ya maida su bayin Allah ana ganewa da ya dauko su daga ina ya dauko su daga bautar wani Allah ba inda ya aje su wurin bautar Allah amma duk da haka suka ce kai Musa ba mutunci kalma da kalma ce ya Musa kai Musa shi yasa kaga Allah da wuri ya hana sahabban manzon Allah su kira sunan manzon Allah ce ya Muhammadu ana ganewa ai tuni aka hana saboda wancan irin isgilin da na baya suke ya kai Musa kalma da kalma ce lan nu'mina laka kai fa wannan wa'azin naka da kake fa da wannan halakar da fir'aunan da aka da abubuwa da kake fa mu har yanzu fa ba za mu imani da kai ba hatta narallaha jahara muna so mu ga Allah kuru-kuru muna so mu ga Allah karara nasu na izgili ne annabi Musa ko na karin imani ne da yace na so ga Allah yace ya ubangiji ka taimaka ina son ganin ka ya Allah ina so in ganka saboda dadi ya samu ga Allah Allah ta'ala bai ce mishi yace lan ni. Allah ce ba za ka taba iya gani na ba walakin unzur ila aljabal ka dutse nan kalle shi fa in istaqarra makanahu zan haska ma dutsen hasken zati na idan dutsen ya tabbata a inda yake fa sofa tarani kai ma zaka iya gani na ma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da ubangijin sa ya haska hasken sa a wannan dutse ja'alahu dakkan sai wannan dutsen ya nike gaba daya ba wai blasting ba da zaci abu ya watsi a'a nikewa dutsen ya saboda bala'i yadda halin da ya shiga rugurugu ya zama gari saboda ƙara fa kharra Musa sa'ikan, annabi Musa na daga cikin masu ƙarfi amma sai da ya fadi ya suma fa kharra Musa sa'ikan ya fadi ya suma Allah na farfado da shi ya ce Allah na tuba na fasa ganin kai Allah na tuba shi da kansa yace ya tuba idan annabi Musa ɗaya daga cikin manyan annabawa guda biyar bai iya ganin Allah kai ya za a kaga Allah kuma kai waye kai amma suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara daga nan Allah ta'ala fa akhadhatkum musa'ikatu wa antum tanzuruna wannan duka an yi a gaban ku nan malamai suka ce mutuwa suka yi ta haƙiƙa sun mutu murus annabi Musa ya koka wa ubangijinsa ya Allah a taimaka a tada mutanen nan ya Allah a taimaka a kyala mutanen nan saboda in na koma mai zan gaya mutanen su na taho da mutane saba'in da rai ka koma ba ko daya ai dole a tambaye ka Allah ta'ala ya tausaya ya ainihin ta da su bayan Allah ta'ala ya tashe su ya tashe su ne domin siwa Allah godiya dalilin tasassu saboda su gode wa Allah azza wa jalla to shine Allah ta'ala yake cewa summa ba'athnakum min ba'di mautikum Allah ta'ala ce sai muka tashe ku bayan mun kashe ku ana ganewa sai muka tada ku muka muka da muku da rai bayan da ba ku da rai ko ko kun suma muka tayar da ku akan yanayin sabanin fassara ba'athnakum min ba'di amin ah, ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ya ce an yi wannan ne dan a gode wa Allah to amma daga nan wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara yace wa hadha ghayatu zulmi wal jaraa wannan shine kaiwa matuka wurin zalunci da kuma tsaurin idanu jara'a shine tsaurin idanu a ce kai wani akwai jara'a irin mutane masu tsaurin idanu jari don haka fa aka sa'ikatu ainihin tsawa ta kama ku wanda imam sa'adi a cikin tafsirul karim rahman fi tafsiri kalam al-mannan yace immal mautu aw al-ghashya ɗayan biyu ne ya same su ko dai mutuwa suka yi mutuwa ta gaske ko kuwa su ma suka yi al'azima irin doguwar su ma din nan ana ganewa ko wasu akwai mutane da yawa da suke dogon su ma a a tona mutum kamari za a binne shi alhali ba mutuwaye ba dogo suma ce da yake idan an suma numfashi tsayawa yake inda mutum ya suma numfashinsa yana mai komi sai ya kafe to idan mutum ba ya san mutuwa ba sai ya ɗauka mutuwar ce aka yi to don haka shi malam sa'adi Allah ta'ala ya masa rahama sai ya raba biyu ya ce mutanen nan da Allah ya sanya wa tsawa mutuwa suka yi ko ko a'a sun yi suma ne mai tsawo wa antum tanzuruna wuqu'a zalika an yi ne a gaban ku ba labari aka ba ku ba kullun yanzuru ila sahibihi kowa yana ganin dan uwansa kowa yana ganin abokin zamansa abin ya faru wato ka cewa a gaban ku kurukuru thumma ba asmaku min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ta'ala ce ah, muka tada ku bayan da kun mutu don ku gode wa Allah to ci gaba aya da zamu tashi fadin Allah ta'ala wa zallalna alaikumul ghamama wa zallalna alaikumul ghamama muka lillebe ku da gizagizai ko giragizai giragizai kace ko gizagizai kun gane abin da ke nufi yanzu inda na ce cloud ba musu saboda wannan ya ranku ne eh gizagizai Allah ta'ala ce muka yi muku inuwa ta gizagizai al-ghamam gizagizai wa anzalna alaikumul manna wassalwa muka saukan muku da darba wannan almanna ba zuma bane ana ganewa wani abu ne yana kusa da zuma ma lallai an ce kusa malaman tafsiri kace kusa yake da zuma irin yanayinsa irin zuma kusan dai yanayin tsarin halittar su ɗaya ne Allah ta'ala ce haka muka yi muku wasalwa muka ba ku tsuntsaye musamman ba tsuntsayen duniya ba ne malamai suka ce bun lahab naman tsuntsun yana da daɗi sosai naman tsuntsun yana da laushi Allah ya zaɓo tsuntsun nan musamman abinda za ka ji bahaushe yana cewa sama ka sashe ko kyauta daga Allah tsuntsu daga sama ga sashe. galiban za ka ji za ka je yana faɗin haka wato ainihin bahaushe yakan yi magana a kan cewa tsuntsu daga sama ka sashi yana daga cikin karin magana ɓangaren ainihin shi malam bahaushe hmm. maya shi ne ke cewa sun mazakara ta'ala ni'imatahu alaikum sai Allah ta'ala ya ambaci Yes. thumma zakara ta'ala ni'matahu Allah ta'ala ya ambaci ni'imarsa alaikum akanku ku fitihi a lokacin da kuka samu kanku cikin dimuwa akwai dimuwa da akai ta kwana 40 ana ganewa a lokacin an yi dimuwa ta kwana 40 ita kanta wannan dimuwar abin da ya kawo ta shi ma taurin kai ne ga Allah Allah ta'ala yake cewa ah, وإذ قال موسى آه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إيه؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم ولا ترتدوا على قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا قال رب إني لا قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين الله تبارك وتعالى أتكن سورة المائدة ya ba mu labarin yadda ta kaya tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da waɗannan mutane da ainihin aka aka hada su wato mutane ne wanda aka annabi Musa da su akan za a yi wannan tafiya to Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya gaya wa mutanensa cewa ku shiga wannan gari allati Allah lakum wanda Allah ta'ala ya umarce ku ya ainihin rubuta muku shiga wala tartaddu ala adbarikum kar ku bada baya kar ku juya kar ku kibin umarnin Allah fatanqalibu khasirina sai ku zamanto masu asara sai ku zamanto masu tabewa ko kace tababbu alu suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarina ya kai Musa a garin nan akwai su tika tikan mutane akwai wasu mutane manya-manya a cikin garin nan wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha mu ba za mu ba za mu shiga garin ba sai mutanen nan sun fito abin da ya kamata a lura da shi anan shine wannan umarnin Allah ne tunda Allah ya ce ka shiga ko me zaka tadda a ciki me ya kamata ka yi ka shiga tunda Allah ya ce ka shiga to kai kokari kai me ka shiga to amma hakan ba ta samu ba suka ce ba za su shiga ba ƙiri-ƙiri wannan daga cikin jara'a auren ido na banu isra'il lanna da kulaha hatta ya kurju minha wai kai bawa kake sawa ubangiji sharadi hatta ya kurju minha fa in ya jumin minha idan suka fito fa inna dakhilu to za mu shiga to anan ne aka samu na Allah to mun na Allah baya karewa رجلان من الذين يخافون ان an amallahu عليهم wadkhulu عليهم ba aka samu mutum biyu cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima da fahimta da biyayya ga Allah waɗanda suke tsoron gushewar ni'imar Allah akan su suka ci gaba da musu wa'azi suna cewa udkhulu alaihimul bab ba Allah ya ce mu shiga garin ba to ku shiga mana ya za a tsaya ana jayayya da umarnin Allah fa idza dakhaltumuhu in dai kun shiga ne karkashin umarnin Allah fa innakum qalibu ku ne za ku yi galaba in dai Allah ya ce kaje, kai wa Allah biyayya kaje, abubuwa za su zo da sauki fa innakum ghalibun wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'mini ku dogara ga Allah idan Allah ya bada umarni bi ake yi idan Allah ya ce ayi abu yin abun ake tunda Allah ya ce a shiga da yawa abubuwa ba wai cancanta kai ba fa a'a kana samun sani sakamakon ka ga Allah ana ganewa ba wai ka samu idan ka cancanta ba ne wata nasara baka ci wannan nasara don ka cancanta ba a'a yau inda mace za ki wa mijinki biyayya da Allah ya ce kuma ki dan Allah idan Allah ya tashi kawo miki nasara sai mijin ya koma miki kaman bawa ana ganewa ai da kin ce yi kaza sai yi da sauri da kin ce bar kaza sai bari da sauri saboda ke yanzu kin bi umarnin Allah ne kin ji tsoron Allah to sai Allah ya sanya sauki cikin al'amarinki domin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja man yattaqillaha lahu min amrihi Allah ta'ala ce wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauwaka al'amarinsa ana ganewa ko idan aka samu biyayya a waye gari mace ta sa'a ba ta musu da miji ana ganewa yi ya duba fara takarda kar yace wannan takardar baka ce yace tabbas bakin kirin makuwa ana ganewa ai ce baka ta ce ai bakin kirin makuwa ranka shi dade ce abu kaza ba za a yi ba ta ce ai in dai baka so ba a yi an bari duk abin da ya ja ta saki duk inda ya ja ta saki sai a waye gari yanzu ya dawo shi yake binta ana ganewa ai mahasada ba su yi mata hasada sai su kama cewa ta mai tsafi ba ba ka za a ce ba tsantsan biyayya ce mata da tafi jin daɗi a duniya da lahira wadda ta yi mijinta biyayya a nan duniya zai zama mata kawai kamar yaron ta da ta yi shi idan ko ya ja ta ja ta manta shi yake mulki ko ba a sarki biyu ƙarshe za a ƙare wajen rigima a yi rigima ba ji ba gani idan Allah ya ba da umarni jama'a biya waɗannan masu wa'azi muna fahimta haka cikin maganarsu tunda dai Allah ya ce a shiga garin nan a shiga fa iza dakaltumuhu idan kuka shiga garin nan a ƙarƙashin umarnin Allah fa innakum ghalibu za ku yi galaba ba dan kun fi su ƙarfi ba ba dan kun fi su yawa ba za ku yi galaba don Allah kuka yi wa biyayya aikin sa kuke wa ala Allah fatawakkalu kuntum qalu suka ce kai ya Musa inna lan nadkhulaha abadan bari mu kawo ma ƙarshen magana har abada ba za mu shiga wannan garin ba wannan magana da suka faɗi kafirci shi lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kun ga har yanzu ga sharadi ko matukar suna na a cikin garin ba za mu taba shiga ba ana ce musu Allah fa ce ku shiga suna cewa ba za mu taba shiga ba har abada inda suna ciki sai suka ƙara kafirci akan kafirci sai suka ce fazhabi anta wa rabbuka faqatila tunda yaƙin da daɗi ka je kai kai da Allahnka ga sun cire kansu kafirci yazo Allah naka bai ce ma, inda ka buɗe baki ka ce dan uwanka musulmi Allah naka bai ce ma ka ba kaga wannan kalmar kafirci ce yanzu kaga kai ba Allah ba ne, shi Allah sa ne tunda ka tuba kanka daga bautarsa shi kuma Allah ba ruwan shi da mutum wani abun sai ya ce mutum bai sani ba a bashi uzuri kuma a wajen aƙida ba wani uzuri magana ce ta saboda Allah ya akai kai ka ƙara ba baka sani ba tafaffe ne kai misali mahaukaci ne kai me ya same ka wani sai ya ce to shi annabin naku anan me ya ce muku wai yana ma ustazu izgini annabin naku me ya ce muku wanda ya ce annabin naku kaga ya cire kansa wanda ya cire kansa annabi Muhammad ba annabinsa bane wannan mutum ya aikata kafirci ana ganewa ko ya aikata kafirci mai munin gaske Allah ta'ala ya tsare mu to da haka suka ce ba za su shiga ba har abada fa zahaba anta wa rabbuka ya kai Musa ka je kai da Allahnka ka je kai da ubangijinka faqatila ku je ku yaki inna hahuna qa'idu mu ga bu zauna anan anan za mu tsaya ba za mu shiga ba qala sai Allah ta'ala ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana garin Allah ya haramta musu shiga garin shekara 40 40 sana yatihuna fil ardi suna dimuwa a bayan kasa wala Allah nan wasu ba su san dimuwa ba an san dimuwa eh yawa inda ba haushe ne ya zauna arewa ya san dimuwa amma hausawan abuja galiban yara san dimuwa ba eh dimuwa a ce wane ɗimuwa? dimuwa ga mutum ya zo ya wuce gidansa wani fa sai an kama hannunsa an kai shi gida kuma yana faruwa da mutum haka a ce wane yi dimuwa ya rasa gane gidansa fa ya zo ya wuce gidansa ya dawo ya sake zage ta zage unguwa wuni guda eh gidansa gidansa ne fa na kansa amma ya kasa gane gidansa wani sai an kama hannunsa wani lafiya ce ya kasa gane gida sai a kama hannunsa a kai shi gidansa kuma yana ta wuce gidan wannan shi ake ce mai dimuwa to waɗannan mutanen Allah ya sa musu dimuwa ba ta minti 30 ba ba ta minti 40 ba ba ta sati 40 ba ba ta wata 40 ba dimuwa ta shekara 40 haka suka shekara 40 cikin dimuwa haka suka shekara 40 suna wahala kun ga wannan shine azaba nan take ana ganewa Allah ta'ala ya musu azaba nan take shekara arba'in Allah ta'ala ce ya tihu fil ardi suna ɗimuwa a bayan ƙasa Allah ta'ala ce fala ta'asa alal fasike. karka damu ko ka ji tausayin waɗanda suke wa Allah fasikanci to wannan ɗimuwa ita ce mala yake magana nan, cewa ku tuna ni'imar Allah lokacin da kuke cikin ɗimuwa wal khaliya kuna cikin wato sahara wanda ba komi a cikinta alkaliya wanda ba bishiya wala Allah wanda yake yawo a Najeriya kadai ba zai gane haka ba amma in ka taba shiga Niger zaka fahimci me ake cewa za a yi tafiya sai a yi kilomita 100 baka ga bishiya ko dai ba sai ɗan wasu guntaye guntayen abin nan wanda dai duk yadda rana ta dame ka ba za ka je karkashin su ka cusa kai ba kilomita 100 ba ka ganin bishiya kawai sahara ce ake tafka gudu a cikinta in dai ba dukka za ka gani ba ko gida ana sahara ma akan jawa wa'azin nijar in sun sa wa'azin ƙasa na nijar ai a mota ake zuwa eh kun zo da bana bana ta wa'azi za ku wuce za ku shiga har tsakiyar babban birnin ƙasar kaga sahara shine Allah yake tuna musu anan yace lokacin da kuka yawo cikin sahara sannan ko wato min az-zalali wa siyatir rizqi a cikin wannan halin Allah ya kawo muku inuwa ana ganewa ai bayan suna cikin wannan wahala sai Allah ya ce wa zallanna alaikum rizqama domin Allah mai tausayin bayi shi tausayin sa ya riga ya rija mai kushin sa Allah ya ce sai na sanya muku inuwa al-ghamam na sanya duk inda za su suna cikin me inuwa saboda shekara 40 din na aida su mutu sai Allah ya kawo musu me inuwa sai ce wa anzalna eh, ko wa zallalna alaikumul ghamama muka wato muka ainihin saukan muku da inuwa wa anzalna alaikumul manna muka saukan muku da alman wa huwa ismun jami'ul li kulli rizqin hasan alman abinci ne suna ne na duk wani abu kyakkyawa abinci mai kyau yahsulu bila ta'ab abincin da kake samu ba wahala ana ganewa ba wahala kawai sai dai ka cika kwanta wanda barin mutum ya ci ya kwanta ba tare da yana wani aiki ba ba ci gaba bane an gane ai yau da za a aje ka a gida wata daya sai dai ka ci abinci ka kwanta ana zuwa aka auna ka za gaba ka da lafiya kuna gane ba idan mutum baya wani baya wata wahala ko ya tiki in lura ai mata sun fi rashin lafiya mata saboda zama a gida ana ganewa eh waɗanda suke da abin nan sune in sun ci abinci za a yi karatun ƙur'ani a narkar da abinci ko a yi wasu abubuwa amma haka nan a ci a kwanta sai yawan rashin lafiya yawan al'amurar mata saboda su mazauna gida ne yau da za ka ɗauko namiji ka ce zo zauna a gida na kwana biyu to abinda zai ji kawai ka sa shi a burtula saboda ya saba fita kafa ta saba da yawo tana ƙaiƙai sai ka zo ka ajin shi a wuri ɗaya. zai rika jin cewa ka takura masa eh, eh abin nan ba eh in aka sashi ai takura aiki. kuma aka shiga cikin wannan abin mutum bai da abinci na kwana biyar mala sai ga koma mabaraci to da ba yadda da iya ba a fita Allah ta'ala ya sauke to shine abincin da ake samu bila ba tare da wahala ba irin su ta aiko musu da zanjabil da dai sauransu dai wasalwa Allah ta'ala ba su ce na ba su asalwa qa'irun sagirun yuqalu lahu as wani dutse wani tsuntsu ne dan karami ana kiransa as-sammani tayyibul lahab naman sai na da dadi fa kana yanzulu alaihim min al-manni was-salwa ma yakfihim wa yaqutuhum Allah yana saukan musu da wannan darba wannan zuwa din nan da nama iya abin da zai ishe su abinci abin da Allah ya gaya musu ya ce in sun ci sun ƙoshi kuma wa ya kawo muku abincin nan Allah kun san daga inda ya kawo shi a'a ku dai kun ga abinci eh idan kun ci kar ku ajiye ku ci iya cin ku ku bar sauran kada wanda ya aji dan gobe amma sai da suka aji. shine manzo sallallahu alaihi wasallam ce ba dan banu Isra'ila ba to da ba da ba ba ana ganewa in ba dan su suka fara suka jawo mana ba to da ba mu da bukatar mu ajana ma Allah zai ba mu na kullum amma daga kansa aka samu matsala wato a ajiye nama a sashi a fridge a ta tattalin shi a sashi da duk ba mu ka da bukatar wannan wahala da jin jiki a'a kullun naman da zaka ci fresh kuke cewa ko kullun haka su suka jawo mana a ajana ya kwana da duk ba ya haka ba kuma Allah zai mana yadda za a yi naman baka da bukatar ka ajiye kwana idan ka ji kana nema abu ya kwana ko kana nema a yi wannan a yi wannan to dai a je a dawo cikin yunwa kake wanda mutanen najeriya a yanzu kusan kaso 95 da biyar cikin 100 a cikin yunwa ake ana gane ai kaso 95 da biyar a cikin 100 a cikin yunwa ake eh to ta yaya wai akwai wani abinci da kuke ce menene in an haɗa kaza balance ne kuke ta yawa akwai abin da kuke faɗi ka gaya min wanda ya isa yi haka in ba daidai ku ba kowa abin da ya samu yake ci an gane ai wanda ya tsira da rogo da siga ya sha da siga dan gata kenan wani ya sha ba siga shi ma ya samu nashi wani kuma bai ma da rogo wani kuma ya samu shinkafa da da da barkono wani kuma ya samu da miya da kyar wani in ya samu ya dafa so ɗaya shi zai sake ci an jima ya sha ruwa shi zai ƙara ci so uku a rana kuna ganewa jama'a duk mutumin da baya iya cin abin da yake so sai abin da ya samu cikin yunwa yake kuna ganewa in dai ba za ka ci abin da ya dace da lafiyarka ba ba za ka ci abin da kake so ba kana da cikin yunwa sai dai a yunwa kuma wani ya fi wani Allah ta'ala in yi ma ni'ima sai ya gaya maka cewa na taimake ka to shine Allah yake gaya musu yace ga abin da muka yi muku kuna samun abinci bila ta'ab ba wahala ba jin jiki sannan muka zo muka ba ku naman tsuntsaye 'yan shila wanda zai ishe ku ci ku koshi sai Allah ce kulo min tayyibati ma razaqnakum ku ci a cikin daddada da muka azurta ku da shi ma ma'ana tayyibat idan aka ce a tayyibat idan aka ce a tayyibat ana nufin abinci wato idan aka ce a tayyibat ana nufin abincin halal asalan ana ganewa abincin halal ta fuska biyu abincin da aka samo shi ta hanya halal da kuma abincin da ya halatta a ci hanya biyu ne abincin da aka samo ta hanyar halal da kuma abincin da ya halatta a ci akwai abin da za ka samo ta hanyar halal amma bai halatta a ci ba kamar jaki Jakin ka ne kana ji kana gani yunwa za ta kashe ka ga shi kana da jaki kaga ba a cin jaki sai dai ka ci shi dalla lura. domin haramun manzo sallallahu alaihi ya ce Allah ya haramta mana cin naman jakin gida ko ba haka ba Allah ya haramta mana naman cin me jakin gida to kaji akwai kuma abin da aka samu ta hanyar da bata dace ba muna ganewa wato ta hanyar haramun mutum ya samu abinci ta hanyar haram ya subhanallah da abubuwan da ake samu ta hanyar haram su ma ba ba bane manzo sallallahu yake cewa inna allaha ta'ala tayyibun Allah da kansa yace inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki bi ma'ana sai abincin alal idan ka zo ka kabbara sallah ka ce Allahu akbar sai a samu wani mashin sai ya zagaya ka dan mashin din ya zagaya ka sai a ga to yaya jininka yake yaya ruwan jikinka da mai da mai ka ciwo da haram da mai idan ya zama na rigarka ta haramci hularka ta haramci komi naka na haram ne ko ko duk kayi kata-kata da haramun Allah ya ce fa anna yustajabu lahu ya za a yi mu karɓa mu wannan kuma ya ce Allahu akbar amma aikinsa ya nuna bai yadda da haka ba ana gane waye? Allah baya karɓa sai mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to sai Allah ya umarci banu Isra'ila yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin dadada na halal wanda muka azurta ku da shi ay la yahsulu nadhirahu li ahli almuduni almutarassihina abincin da ba ya samuwa ga 'yan cikin gari 'yan ƙauye ne ku an ba ku abincin da 'yan birni ma ba su da shi ana ganewa 'yan birni ma ba su da shi idan kana bibiya abubuwan da ake yi a ƙasar nan wallahi malam ka san wasu mutane idan alkiyama ta tsaya suna da damuwa talakawa na neman garin rogo ko gero gero su yi buɗe baki ko dai gidan gwamnati ko dai wani wuri za a yi irin wasu irin dahuwa abinci tasa tasa aji wannan kaza ce farafat wannan kaza ce jawur wannan kaza ce memiya wannan kaza ce miya wannan soyawa aka yi wancan niƙawa aka yi wancan kaza aka yi abubuwa a koma naman ragu a mai haka a koma naman sa a mai haka a koma kifi a mai haka a ɗauko abubuwa iri-iri sai ka ga nau'in abinci alal aƙalli abinci kala-kala iri-iri an samu nau'in abinci ya kai nau'i hamsin abinci kawai banda kayan shaye-shaye ana ganewa a lokacin da kuɗin da aka kashe aka yi wannan jama'a idan da za a sai buhunan gero a raba wa talakawa da an samu sauƙin mai yunwa da an samu sauƙin yunwa da an samu sauƙin kishirwa to amma ina to Allah ta'ala muke roƙo ya shiryatar da mu Allah ta'ala ya ce wannan wato bi ma'ana arzikin da 'yan birni ba sa samu falam yashkuru hadhihi ni'ima wannan kokari ni'ima da Allah ya musu basu gode ba wastamaru ala qasawatil qulubi wa kasratiz zunubi suka ci gaba akan kekeshewa zuciya da yawan laifi da yawan zunubi da sabawa Allah Allah ta'ala ya ce wa ma zalamuna ai basu zalunce mu ba Allah ta'ala ya ce basu zalunce mu ba idan ka zama mabarnaci idan ka zama mai laifi ba ba ba Allah kai muwa ba kawa kanka ne wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yazlimun Allah ta'ala ce kansu suka zalunta jiya mun karanta aya Allah ta'ala ce ya ku bayina waɗanda kuka yi wa rayukan ku banna kaga ku kuka yi wa kanku barna dan haka abin ku zai zai shafa dan haka Allah ta'ala ce wa ma zalamuna ya'ani bi af'alil mukhalifati li awamirina waɗannan ayyuka da suka aikata wanda suka saba wa umarninmu abinda suka yi wanda ya saba mana Allah ta'ala ce to wannan saba wanda suka yi sun cutar da kansu ne li'anna Allah la tadurruhu ma'siyatul asim domin saban mai sabo bai cutar da Allah kamar yadda da'an masu da'a ba ta cutar da Allah Allah ta'ala da kansu yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da za a samu na farkon ku da na karshen ku da aljanun ku da mutanen ku bi ma'ana mutane tun daga zamanin annabi Adam har zuwa mutun na karshe kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum gaba ɗaya a samu duk ku zama irin arkin zuciyar wanda ya fi ku tsoron Allah misali mu ce manzan Allah a ce duk mu zama haka kowa ya zama ɗa'asta ga Allah daidai da zuciyar wanda ya fi mu biyayya ga Allah ba wai mutanen zamanin nan ba ba al'umma manzan Allah ba tun daga zamanin annabi Adam Allah ta'ala ce idan kuka zama mutanen kirki ku duka ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba zai ƙara girman mulki na ba bai sa in ƙara girma ana gane wannan ko sannan ga za a samu na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidi minkum su zama su lalace zuciyar ta zama irin nan mutum mafi fajirci a cikin ku mutum mafi barna mafi lalacewa duk sai ku taru ku zama irin sa Allah ta'ala ce ma na kasa zalika min mulki sha'in wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba ba zai sa in zama na rage matsayi ba shine yace illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al sai dai kamar yadda allura za ta rage idan aka shigar da ita cikin me cikin ruwan teku yanzu ka samu dan cup cup haka idan ka samu cup ka dan sa allura ka ciro sai ka ga ruwan da ta rage da wanda ta baro a ciki eh yaya quantity ruwan da za ta rage da yawa ko idan bucket ne ba bukiti yaya to kaga a ce maka teku ko da kyan ana magana teku da yawa ba a san teku ba teku me teku ma da hausa eh, da da turanci da yaran nan ocean ocean to ocean daban sea daban eh to ala ayi hal ka ɗauki allura ka sa a teku ka cire za ta rage wani abu wallahi idan muka lalace gaba ɗaya ba za mu cutar da Allah ba haka nan Allah ce Allah ta'ala ce walakin kanu an ya zulimun kansu suke ainihin zalunta fa ya'udu ruhu alaihim idan suka yi saban Allah cutatuwar saban Allah tana komawa ne a kansu walakin an anfusahum kanu wato fa yaudu dararuhu alaihim cututuwan yana komawa ne a kayansu to sai ainihin fadin Allah ta'ala wa id qulna dkhulu hadhihi alqarya wa id qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa dkhulu albaba sujada na'am وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa iz qulna dakhulu hadhihi alqaryata ayayin da muka ce ku tuna a lokacin da muka ce ku shiga wannan gari ana magana ne akan iyayensu in ba ku manta ba ko a lokacin da muka ce udkhulu hadhihi alqaryata ku shiga wannan gari fakulu minha haythu shi'tum ragadan ku ci a cikin wannan garin ku ci abinci ragadan a wadace in aka ce ragadul aish rayuwar da rashi baya kwankwasa mata koba a wadace abu yana nan a wadace ragadan wadkhulul baba sujadan idan za ku shiga garin ku shiga garin kuna masu sujada ga Allah bi ma'ana kuna masu inhila'i kuna masu sa kanku a ƙasa ana ganewa wato su mutane ne masu taurin kai wa dakhulul baba sujadan shiga wannan gari kuna masu ainihin yin sujada wa qulu hittatun ku ce ya Allah kankare mana zunubin shi ma'ana hittatun ay hukka anna khatayana ya Allah ka wanke mana zunubanmu la lakum khatayakum kurakuran da kuka yi a baya duka Allah ya ce in kuka yi haka zan yafe muku ana ganewa ai mun ji katobarar da suka yi naghfir lakum khatayakum kai wasa nazidul musinina wayanda suke masu kyautatawa Allah ya ce za mu ƙara masu akan abinda da suka cancanta wa hadha aidan min ni'matihi alaihim wannan ma daga cikin ni'imar Allah akan waɗannan mutane bado Isra'il ba da mafiyatihim iyahu bayan sun saba wa Allah sun yi wa Allah laifi فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا Allah ya ce ga wani gari na ba ku shi ku shiga garin garin zai zama musu wurin zama garin zai zama musu ainihin izzan za su samu ƙarfi in suka shiga garin wa yahsul lahum fiha rizqur ragad a wannan garin za su samu abinci abinci irin wanda yake wadace wanda baya yankewa wa an yakuna dukhuluhum ala wajhin khadi'ina lillahi fihi bil fi'li amma sharadi su shiga garin ta fuskar suna masu kankan da kai ga Allah suna masu me kankan da kai ga Allah wai Allah ya sa mutum abu ya yake abinda zai baka mamaki a ce Allah ya ce ayi kaza mutum ya ƙi, abu ya baka mamaki Allah ta'ala shirye ta damu khadi'ina ay sujjadan khadi'ina zalilina kuna kan da kai ga Allah ta'ala wa bil qawli kuna yin wata magana kuna cewa hiqqatun wa qulu hiqqatun ma'anasa ay an yahutta anhum khatayahum Allah ta'ala ya ainihin share masu khatayahum laifukan su bi su'alihim iyyahu magfiratahu don suna roƙon Allah ta'ala ya ainihin gafata musu laifuffukansu da suke gabatarwa, wato Allah ya yafe musu kenan. Idan kuka yi haka, yanzu aiki nawa aka ba su? Aiki biyu. Me aiki na farko? Ku shiga garin kuna masu tawalu. Me aiki na biyu? Ku ce, Hikatun ya Allah ka yafe mana ko ka wanke mana laifuffukanmu. idan kuka yi haka naghfir lakum khatayakum za mu ainihin share muku laifuffukan ku bi su'alikum al-maghfira saboda kun roki Allah ta'ala al-maghfira wato kun nemi Allah ta'ala wato gafararsa ana ganewa ko wa sanazidul musinina da sannu ainihin zamu ƙara ma waɗanda suke al al-musinin masu kyautatawa bi amalihim wanda suke kyautata wurin aiki ai jaza'an ajilan wa ajilan za mu ba su sakamako kala biyu sakamako na gaggawa sakamako na jinkiri sakamakon gaggawa shine sakamakon duniya ana ganewa Allah ya maka wani sakamako a nan duniya idan ka je lahira kuma Allah ta'ala ya maka wani sabon sakamako wanda ya fi sakamakon da ya maka a duniya kun ga faɗin Allah ta'ala kafin a dubi wannan aya mu ɗauki wasa nazirul muhsinin al-ihsan akwai waɗanda suke ganin ihsani ma ba dole bane an gane ai kuma da an ce ihsani sai mutum ya ɗauka ɗan kwabbansa ko ɗan kwandalolinsa ake so ya bayar alhali manzo sallallahu alaihi ya ce inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in ai alanan bi ma'ana fi kulli shay'in duk wani abu Allah ya rubuta kyautatawa a ciki ana ganewa ai duk abin da za a yi Allah yana so a kyautata har ma manzo sallallahu alaihi ya ba mu misali yace fa idza qataltum idan mutum yi laifi ya cancanta a kashe shi idan za ku kashe shi fa ahsinul qitlata ku kyautata kisan ba sai an kona shi da taya ba ba sai an wulakanta shi ba ba sai an lalata gawansa ba ba sai an ci masa mutunci ba ba sai an yi masa tsirara ba ana ganewa ai fa ahsinul qitlata ku kashe shin da ya cancanta amma ku kyautata kisan ana ganewa yanzu inda za a yi ihsani wallahi ko sana'an musulmi ka gani ta fita kafin a ce mutum ya gyara maka mota ya gyara da kyau idan ya zo gyara maka gona ya yi gyara da kyau idan ka je wajen tele maka ɗinki da kyau idan ka duk inda za ka je mai sana'a hannu mai gyaran famfo ya zo ma gyaran famfo da kyau wanda yake tayila ne ya zo yi tayilin da kyau wanda yake kaza ne ya zo yi duk abin da za a yi ya kamata na musulmi ya fi na wanda ba musulmi ba kyau amma a yanzu ya muke ciki idan aka fi muke in ka kira musulmi sai ranka ya baci duk abin da za ka yi ka kira musulmi galiban sai ranka ya baci saboda wulaƙanci da rashin sanin addini kaga rashin sanin addini ya kai shi ya baro manzo salasuma ya ce inna allaha yuhibbu ko wato ahadukum idza amila amalan an yuskinahu Allah yana kaunar ɗayan ku wanda idan zai yi aiki zai kyautata aikin a ce wannan product ne an kawo kasuwa za a siyar musulmi suka yi wannan waɗanda ba musulmi ba suka yi wannan da an ga product ɗin da musulmi suka yi an san daban yake saboda Allah yana son bawa in zai yi aiki ya kyautata abin duk wanda ya gani ya jinjira ce kai wannan yayi amma idan mutum ya tashi zai kawo maka samfur eh ya dauko ya kawo maka kwara guda ana ganewa sai kawo maka mai kyau idan ka ce a je a yi min guda 100 ka shiga uku ka shiga uku sai a je a rage quality in takarda ce a rage quality takardar ana ganewa ai in ka zane a rage quality sa in ka zane ai bazar bazar bazar bazar a kawo mutum kaga babu me babu ihsani ba ihsani shi kuma Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu me masu kyautawa ai kaga hadisin nan na kusa kusa hadisin Umar dan Khattab ko cewa akhbirni anil ihsan manzo Allah aka tambaye shi ba ni labari akan ihsan yace an ta Abudallah ka annaka tarahu ka bautawa Allah kamar kana ganin sa yanzu a ce ga Allah tsaye misali za ka yi wa Allah sallah kana tsaye a gaban Allah za ka mai sallah kana ganin Allah Allah yana ganin ka za ka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu wani ba da yazo ruku sai ya shafa gwiwa sai ya wuce san ko kuna gani wata wasa suna turo idan mutum ya zo ruku mai koyar ruku da ya zo sai ya dan shafa gwiwa sai sai ya zube kasa da ya kai goshinsa kawai kafin ka ankara ya dago kafin ka ankara ya mai da ka wato za a iya gama sallah cikin sakan goma an gama sallah a zahar yanzu idan ga Allah kana gani za ka mai haka kaka ce an ta abu da Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana me kana ganin Allah fa in lam takun tarahu ka sani cewa in kai ba ka ganin Allah fa innahu yaraka ka sani a gaban Allah kake wannan wulakanci dan wannan ba sallah bace wulakanci ana ganewa ko idan za ka karanta alqur'ani za ka yi wa Allah da tabi tabin rabbika laliya ya wulakanci haka ba za ka ji ana yi wani ya sako ni karatu kwanan baya a whatsapp wallahi kai da kaji wannan kasan san gwaran izgili ne da qur'ani da kafirci zallan kafirci amma wulakanci saboda kasa ba ba a mutunta addini in ka gaida yake wa qur'ani yana wulakanta qur'ani kuma ga shi da da rawani da sunan malinta to yanzu qur'ani ma da ake drama da shi ko ba ku ji ɗan drama ko yana karanto qur'ani a cikin a cikin drama Allah ya saukar da Qur'ani dan ai jira da shi to dan haka kyautatawa idan muka bi wannan aya to abin da zai nuna mana shine idan Allah ta'ala ya ce eh ka tsaya akan eh idan Allah ta'ala ya ce a'a ka tsaya akan a'a idan kana so ka zauna lami lafiya jama'a muna gane wannan idan kana so ka zauna lafiya yanzu waɗannan ai Allah ya gaya mana wannan abin da suka yi ba abin arziki bane eh Allah zai baka aiki ce kai kaza cewa yayi liyanzura kaifa ta'malu domin Allah ya sa ido ya gaya za ku yi yana kallon da yawa nakan yi mana misali masu arziki da talakawa Allah ta'ala yana jin zafin talaka da bai da hakuri talakan da ba baya da hakuri Allah yana jin zafinsa. Allah ba ya san shi wanda zai sa ido akan arziki mai arziki Allah ba ya san haka tunda ya ce wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zahwat al-hayati ad-dunya linafsi lahum fihi sai ce wa rizqu wa Allah ta'ala ce wala tamuddanna kar karka sa idanunka ila ma matta'ana bihi zuwa ga abinda muka ji yadda mawadatan nan dadi azwajan minhu na mata da abubuwan kyale-kyalen jin daɗi. Allah ce duka da na basu zaharatal hayatid duniya ne kyale-kyale ne ɗan kyale-kyale-kyalen duniya ne kamar ka ce don me yasa Allah ka ba su mu ba ka ba mu ba sai ce linaftinahum dan mu jarabe su fihi linaftinahum fihi don mu jarabce su a cikin wannan dukiya jarabawa iri-iri a jarabce su da fidda zaka suke a jarabce su da kyauta talaka suke a jarabce su da jarabawa iri-iri na linaftinahum fihi sai Allah ta'ala ce in dai arziki kake nema wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka ya fi maka ai ka nema a wurinsa mana shi ne abuka shi ya fi wanzuwa wannan arzikinsa yana garewa a ƙasan nan kun san masu kuɗin da ake yayinsu yanzu ko sunansu ba ku ji masu kuɗi ne ana yayinsu ana faɗansu kullum yanzu an samu wasu masu kuɗin sun danne su su ko ba a jin su, kuɗinsu ya koma na cefa ne ana garewa yi eh ba wai ba su da kuɗin ba ne a'a Allah ya shafe shafin su ne dan ba abin da yake tabbata wa rizqu rabbika khairun wa baka kadai arzikin ubangijinka shine alkhairi kuma shine kuwan zuwa kaga na ai Allah ya ja kunnan talakawa ko to wurare da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayi bayani su ko ba su dukiya da Allah ta'ala ya basu sai ce idan ya shekara ya kai ni sabi ku fidda zakka ko ba kai ce musu ba Allah yana kallo ga waye zai waye zai yi wa yau idan shekara ta zo sai fasa dukiyar ya kasa kasa da ita yadda ba zai bada zakka ba wani kuma ya ci yan dubai wanda ya kokari ya rika bada naira dubu ɗaya ɗaya ko ɗari biyar biyar ko dubu biyar biyar cikin envelope eh ana miƙawa ce zakka ce na fitar eh madadin a ba mutum guda ɗaya ta a bashi zai samu jari an gane yayi to ina manomi sai an da gaske zakka makiyayi sai an da gaske zakka duk ba muna gani ba to akwai abin da yanzu duk mutumin da zai iya ba da dubu hamsin ko dubu ɗari ƙarshe yana da kuɗaɗe da yawa da zai iya taimakawa ƴan uwansa na jini kuna ganewa ɗan dubu ɗari zuwa ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu zai iya taimakon ɗan uwansa na jini amma ba zai yi ba alhali taimakon ɗan uwanka na jini wajibi ne ba shawararka Allah ya nema ba cewa ya yi? kuna gane wai umarni ya baka ba shawara yake nema ba cewa ya yi? kuma ba in ka ga dama ba kai yace yace dole ne na dora maka dole kai da na so da kai ne talakan da shine mai arzikin ana ganewa da na so sai in yi ka kai kai ne kake kake jira a baka yanzu don Allah da Allah ya sa ka mai jira a bashi da ya zama kai ake jira ka bada wani bi gara ka bayar manzo Allah ce yadul ulya khairun min min al yadi sufula hannun da ke sama yana bada ya fi hannun da ke karba amma wani yana bakin ciki da wanda yake ba shi ba yake bada amma yana jin haushi wanda yake ba ku da mutane ai ba ni na samu ku talauci ba da sauransu ban bakan magana ba ya ce kai ma ba kai ka ba kanka azumi ba ce a'a ne kake gama ka tona ne na baka <laughs> ana gane ba ai guda mutane da talauci ni ba inda samu ku talauci ba kai ma ba kai kai kanka azumi ba ina da kyau ka san haka mutum ya gane haka ihsan kaji Allah ta'ala da ya faɗi wanda za a taimaka mu makwabci dan uwanka makwabci da ba dan uwanka da sauransu su waɗannan mutane Allah ya ba su umarni mai sauƙi amma su ƙiri sun wa Allah ta'ala ta waye, cutatuwar wannan tawayen ba ta koma ga Allah ba ta koma kansu shi ne Allah ta'ala ce ga yadda suka yi ba baddalar lazina zalamu ƙaunan khairar lazi ƙi da lahu sai ce wannan aya ta nuna ba su karbi umarnin da Allah ya ba su ba fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu. waɗanda suka yi zalunci sai aka canja maganar da aka gaya masu ku ce hiddatun suka ƙi. ku shiga kuna masu kankan da kai suka ke fa anzalna ala allazina zalamu rijzan Allah ta'ala ce waɗanda suka yi zalunci ta hanyar ƙetare umarnin Allah sai muka saukan musu da tsawa mina sama'i daga sama bima kanu yafsukuna saboda abinda suke aikatawa na fasikanci na laifi da suke fa baddala ai ga fi'ili ne wanda yake mazi ko to fa baddala allazina zalamu minhum wa lam yaqul baddalu bai ce fa baddalu ba sai ce fa baddala li'annahum lam yakunu kulluhum baddalu dan ba su duka bane a cikin su akwai wanda sun bi umarni Allah bai ce fa baddalu sai ce fa baddala amma wajen nuna ba mutum ɗaya bane da ce ba ce fa baddala allazi ba kuma ta ka ce fa baddala allazina sai waɗanda allazina waɗanda aka ba umarnin nan sai suka canja wannan umarnin don haka ƙaunar suka faɗi wata magana ghairar lazi ƙila lahum ba maganar da Allah ya gaya masu ba abinda suka ga dama suka faɗi ghayra allazi qila lahu fa anzalna ala allazina zalamu rijzan minas sama'i ko ai bi ma'ana fa qalu badala hitta maimakon su ce hittatun da Allah ce wa a a sai suka ce habbatun fi fi hanta maimakon su ce hittatun ya Allah ka ka share mana mu? sai suka ce a a wato habbatun fi hanta aya cikin alkama wanda istihanatun bi amrillahi wannan wulakanta umarnin Allah ne Allah ya ce a bari ka ki bari wastihza'un da kuma izgili da suka yi wa Allah ta'ala da ainihin ganin na'isa wa idza baddalu alqawla ma khifatihi idan waɗannan mutane sun canja magana da aka gaya musu mara wahala ku ce shiddatun kalma ɗaya suka ce ba a cewa shi ne magana wa qulu suka ƙi ɗan wannan kalma tare da cewa kalma ce sauƙaƙaƙa fa tabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahra to ya fi cancanta a ce sun canja fi'ili sun canja aiki duk mutumin da magana ma ya canja ta idan aka je wajen aiki Allah kaɗai ya san abin da zai ana ganewa ko walihaza dakalu zahafuna ala adabarihim don haka suka shiga wannan gari suna cincirindo suna turereniya cewa aka su shiga cikin natsuwa suna masu ɗanɗan da kai ga Allah sai suka shiga suna faɗa wannan ya doki wannan wannan ya doki wannan wannan ya tura wannan wannan ya tura wannan wannan ya bangaje wannan wannan ya bangaje wannan walamma kana hadha tughyanu akbaru sababil wuqu'i uqubati llahi bihim to kasancewar wannan abin da suka aikata na yin tawaye ga umarnin Allah Shi ne mafi girman dalili da ya sanya Allah ɗin ya sauka musu da ukuba ƙala Allah ce fa anzalna alal ladina zalamu sai muka saukar ma waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin su muka sauka musu mai rijizan minas sama'i tsawa daga sama ai azaban azaba daga sama bi sababi iskihim wa baghihim saboda fasikancin su saboda zalincin idan muka kalli wannan to za mu ga wannan labari yana da ainihin intibaki gare mu akan abubuwan da Allah yake cewa mu yi ko sai mu ki Allah ya ce mu bari sai mu ki bari a ce in an zo nan a faɗa abu kaza sai mu je mu faɗi wani abu idan da kana yawo yake kuma ta kuna cikin gida a masallaci da an zo ana tada iqama kadai zaka gane kai mutane ba shirye suke su Allah ba da an ce Allahu akbar Allahu akbar sai wani ce Allahu akbar kabira kowa ya sa shi wanda ya sa shi ni dake nema in ji waiwa ya saka wannan aikin don Allah ce ashhadu an la ilaha Allah sai ce wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce sallallahu alaihi wasallam hayya ala salah wannan ma hayya shiru hayya ala falah haka dai idan aka gama ikama aka ce malan eh sannu da aiki eh an ce kada ka mata salat ce aqama Allahu wa adamaha aqama Allahu wa adamaha shi fa nan mai ilimi ne fa da ya koyo karatu fa har ya iya kama Allahu adama wa ya saka shiru wani ina gyara mai ce wai malam in tambaye ka da Allah ce za ce yanzu kana nufin Allah ba wahdahu la sharika lahu bane ce wahdahu la sharika lahu ne Muhammadu ba rasulullahi bane ce rasulullahi in aka ce an kira suna annabi aka ce a ce sallallahu alaihi wasallam wai ku ɗan izalan nan me ya damu kaga wato Allah ya sauki ce wa yan izala na me ya damu aka za kuma ta magana an yi magana izala ne? ana magana ya annabi ya koyar ko dan izala ne kai ko ba dan izala ba hmm mai littafin ah, akhtar musallin ne da ji yake magana ce in an zo ana ikama ba ya ce ka ce wani abu tabba a samu ruwaya ba cewa ka ce kaza amma kiran sallah ba in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma haka zaka faɗa dan manzo Allah ya ce in ana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu mu'azzin ku faɗi irin abin da yake faɗi nan ashhadu an la ilaha illallah ai manzo Allah ya fi ka sanin Allah wahdahu la sharika lahu ya fi ka sanin haka amma bai ce ba sai ce ku ce irin abin da yake idan kana sallah daya zaka yi abinda aka faɗa shi zaka faɗi amma ina mun je mun kirkiro aqama Allahu wa adamaha har a gama kiran sallah mutum ba zai yi magana mai kyau ba wadda take da dalili sai abin da ya ga dama shi zai faɗi wannan da yake da jahilcin nan idan aka gama sallar magariba aka ce to ga littafi an sa za a karanta ana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai tsam ya tashi kamar dai shine shaitan din kuna gane jama'a ana cewa a'udhu billahi to an kuri shi ko yayi niyyar nafila ya fasa ya dai fita kar ma a dauka zai zauna jin karatu eh idan ka zauna ka saurari karatu ka ce miki malam ko addini nan fa inda biya za a yi kuɗi masu yawa za mu biya na gaske wanda babu da su amma aka ce akwai kyauta mutum ya tashi a masallaci ba da ilimin kyauta da wuya ka ga mutum a masallaci yana ba da ilimin computer science ko yana ba da ilimin likitanci ko sanin medicine ko sanin kaza ai ba ai sai ka je inda zaka biya ma kudai ababa a dan tsunkula maka a hankali ana ba a tsunkula maka amma ilimin addini ba gashi nan kyauta gashi nan arha Allah ta'ala shirye ta da haka zaka je a makabarta in an ɗauko gawa za sa kabari Allahu akbar la ilaha illallah tun ana cewa tsaye koya abu wallahi mutane da yawa na sha abu ya taso ba ɗaya ba biyu kai yawa mutum gyara ya zama fada gyara abin da ya kamata zai biya ne a mai a mai kyauta fi sabilillah amma ya zama fada ai waɗannan sun ce yi wa annabi salati ma haramun kaga wani zalunci ko da kage da kazafi wai an ce yi wa annabi salati ma haram addu'a da ake yi ma sun ce haram addu'a wa mamaci ma sun ce haram har ma ana kiransu wai ɗan komi haramu komi haram Allah ta'ala ya gyara zukatanmu to gane da wannan aya fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan minas samai in dai mutane Allah zai hana su ki to su jira azaba da ke faruwa a ƙasar nan kowa ya san akwai laifin shugabanni amma mu ne muka yi laifin da Allah ya gurkita al'amarin idan mun koma ga Allah za mu samu sauki insha Allah muna cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah za mu kyale eh, fage saboda masu tambayoyi insha Allah idan akwai subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah